Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda hukumomi a Najeriya ke mayar da hankali don bunƙasa harkar noma a ƙasar. A makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Adamawa ta raba taraktocin noma kimanin biyar ga ƙananan hukumomin jihar ashirin da da zuma bunƙasa harkar noma da rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. Shirin noma tushen arziki zai yi dubi ne ga yadda waɗannan taraktocin da aka raba za su isa ga talakawa manoman da aka yi domin su, maimakon shirin ya karkata wani waje na daban. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zanta da gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila kan wannan batu. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Shugaban ƙasa ya yi magana a koman gona. Ah, kai ka sani kwanan nan na raba tractors ma talakawa ɗari da biyar kowane lokacin gamin za mun ba su biyar ba taɓa wannan ba a jihar adama a tarihin adama so ina so ne in tabbata cewa a adamawa dai mun fi ƙarfin abinci kuma eh, eh, mu samu zaman lafiya wanda shine babban abu zaman lafiya na kuma ina so amfani da wannan eh, interview namu in ƙara wa shugaban ƙasar mu addu'a in ƙara mishi roƙo Allah ubangiji ya ƙara mishi lafiya da tsawon rai kuma ya ƙara masa basira yadda zai samu ya kyautata wa talaka because shi jira buhari talakawa su ne karfinsa so don haka eh, ina roƙo eh, eh, ya mayar da hankali akan abin da talaka suke so kuma na tabbata zai haka your excellency ka ka batun traktocin da ka raba kusan 500 da sansu amma inda gizo ke saka shi ne ah, talaka musamman manoma na karkara ya wannan abun zai iske su domin wasu na ganin kamar kan cewa kada dai masu ah, wa murhu suna su ganin kan cewa tarakta wata kila sai na manya eh, ba zai yiwu ba domin na ji daɗin tambayanka domin koren nan da na yi bayani na ce eh, kwamishina na local government da kwamishina na agric eh, za su yi ɗan kwamiti wanda kowane wata za a bi a ga ne yake faruwa kuma ban yarda kowane ciyaman ya yi amfani da shi ba wani abu talaka aka tsayawa talaka za su yi amfani da shi kuma abu ne ba kyauta ba za a dan biya wani abu kaɗan wanda za a sayi mai za a maintain wannan eh, tractors ne kaga wannan tractors ba na china ba ne masu ferguson ne abu ne daga ingila mai karfi duk duniya a dai gefe mu nan ba a taba wani eh, eh, tractors da ya fi su karfi ba don haka don haka ina roƙi mutane kuma ina ƙara jidadawa na tabbata mutane adamawa za su ga Eh, da haka eh, talaka su kwantar da hankalinsu mun ba su taki lokacin eh, damuna kuma yanzu muna shirya za a ba su taki lokacin noman rani so don haka tractor gashi mun bayar kuma muna da shirin mu kawo abubuwa ma da yawa wanda ya shafi manoma ne domin 95% mutanen arewa suna noma kuma shugaban kasa yana karfafa domin in mun fi karfin abinci to insha Allah ko zaman rashin zaman lafiyar nan ma abubuwan da zai ba mu sauki a ciki Gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrila kenan aka saurara a hirarsu da Ibrahim Abdulaziz. To koya ƙananan manoman da aka raba taraktocin domin su ke gani? Ibrahim ɗin da ya samu tattaunawa da wani ƙaramin manomi Ahmadu Saja Aliyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoma a jihar Adamawa Ahmad Tukur Jana ga yadda ta kasance. Ma'an Sajo tambayar da zan so maka shine na cewa a matsinka na ƙaramin manomi ah, da ke karkara ya kaji da wannan guduma da gwamnatin jihar adama na kawo taraktoci tukuna ya kaji na yi farin ciki da wannan kokari da ya na kawo mana traktoci a matsayina na karamin manomi da nake bukatan yi noma in kai lebur da zan samu sayar biya bukatuna da sauransu aka kame wannan guduma ina ga kama an kawo abin da za a taimaki karamin manomi duk da a kadamar shi bai wuce mako guda ba kun so maganin traktocin eh to a ni a ido na kan magani ba amma wayanda sun gani sun gaya min sun gansu kuma an gani a TV time da aka kaddamar kuma yanzu ka san rani ne ba abin da za da tractor a yanzu kam kaman ku a matsayin ku na ƙananan manoma menene fatan ku da dangane da kaddamar da wannan shirya ma ba da traktocin domin wasu suna da wani dan tababa ke? kai eh tababa din an an sha mu ne mun warke ina ga kama baya an kaddamar da wasu abubuwa mai kama da taki da sauransu magunguna da sauransu aka zuwa kaddamar aka bar mu a haka to yanzu kuma da aka sa kaddamarwa shine muke ganin muke da dan tababa da wasu shakku da wasu al'amura na yau da gobe da ba za a rasa ba shanin mulki na kasan nan yau. Me zai kama kan shakku ganin kan cewa an raba kana ga ba zai kai gare ka bane koko a tsarin da za a biya na koko menene eh, zai saka ta ba ba. Eh tsarin ne na ga yana da matsala don yanzu wani a inda yake tractor ba zai iya zuwa ya masa aiki ba. kuma wani gonansa ma tractor ko ya je wajen ba zai yi aiki ba akwai itatuwa da sauransu bai da karfi da kuma zai cire wannan itatuwan kamin a yi noma a masa wannan aikin so wani manomi yana bukatan tractor wani manomi baya bukatan tractor lalle a yanzu hmm. amma muna farin ciki wannan abun da ya kawo tractor din za mu san yadda za masu kananan karfi din su samu yadda za a tractor ta musu aiki don a samu ci gaba zan dagare ka ban kuma ga amutukuru a matsayin ku na shugabannin kungiyoyin manoma na rashin reshen jihar adamawa watakila kafin a kawo an shawarce ko kuma kuma kun zana da ma'aikatar gona da sansu hakan nan ya kuka ji da ba da waɗannan taratoci da kuma yadda tsarin yake yanzu eto eh alhamdulillah shi cin gaba ba dole sai da shawarar mu ba amma kullum ne dai takaice a kungiyar mu duk wani abin da gwamna eh, yanzu hakan nan ma kungiyar mu muna cikin state executive council meeting ne Masu mu anan muke ka karshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya hira da baƙin namu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.